ke hawa waraka har yanzu biki gama wanke wanken ba na je na tsinto ki na rufa miki asiri yar yawon maula wallahi na ga gani ki tsintacciyar mage wallahi tallahi ba ta mage eh ki ki gama mini ki ki gama ya ki sauri ki aikin yawon maula na faɗa miki ko eh? wallahi tallahi haka ya bata wallahi ki gama wannan wannan da kika yi dinna yin wa wallahi baba ta ce ta baba ne nono alƙali kin sha nonanta kin sha a nonanta eh, nono ne nono ne ya nuna nono alƙali wallahi na shi za ki ci kan zaki eh, idan akwai idan akwai na makota dan Allah ku taimaka ku kara min saboda ba ta kana da dan Allah wani kari to ni wani na ni ko naira biyar ce ku bani dan Allah in siyo mata ko yar iska idan Allah ko naira biyar ce ku taimaka ba wani kokota wallahi yaya ta ta fitan mana daga gida kin gama yawon karuwancin da ake zo wallahi kin ga dan Allah mun taimaka mallaka ce take damu dan Allah mallake mana allaji ki hana shi wali mun fitar da ke daga rana mun kai

<laughs> yanzu ne zan je industry in samu wani daraktan dan arziki irin albarka ya dauke ni film tun da mama ke karuwa ce ni kuma na iya acting din karuwa zan je ni in yi da su ba su da wanda suka iya acting din karuwa a industry shi kenan ma dan Allah ki haƙuri kar ki mutu in dawo wataƙila in je ni samu wanda zai dauke ni in yi harkar ko Allah wani. na shiga uku mama wayo Allah ya waraka ina zaki eh wallahi industry Kano zani in je ni industry ina son in samu wanda zai sa ni a Hausa film saboda baba ta karuwa ce kuma ni na iya acting din karuwa dan Allah in ka sani ka taimaka ka nuna mini wallahi na iya acting din karuwa bara ma in nuna maka <laughs> kaga idan idan na maka haka ina nufin zero in na maka haka ina nufin biyu idan na maka haka ina nufin takwas to a haka nake bada lambobi na karuwan da suka sani su ma sun sani ni ma a wajen babata na gani kasan san babata karuwa ce kuma yanzu ma idan kana so sai in maka rawar karuwan ka gani